Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litini takwas ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ɗage takunkumi da ta kata bawa Iran ba. Dubban masu zanga-zanga a Myanmar na ci gaba da fantsama wasu sauran birane. haka hukumomi a haiti sun ce an kai wani harin kisa ga shugaban kasar na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda wata tawaga ƙarƙashin sheikh dr mahmud gumi da farfesa usman yusuf ke ci gaba da kokarin sulhunta 'yan bindiga da jama'ar da sukan cutar. Sannan wallahi ka gane ni nan. ina cikin waɗanda suka son su kashe sai dai Allah ya kare za a ji cewa bankin duniya zai ba Najeriya bashin dala miliyan ɗari biyar, sannan za a ji ƙarin bayani kan jana'izar wakilin muryar Amurka a yankin Adamawa Ibrahim Abdul Aziz inda har mahaifiyarsa ke mika komai ga Allah lokacin da kuma na ji an ce an yi asidin hmm. a kaza ana zagayawa na ce Allah ji kansa hmm. abin da na fada na ce Allah sa ya huta kamar kowace ranar litini yau ma sarfilo hashin gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ɗage takunkumin tattalin arziki da aka ƙaƙabawa ƙasar Iran ɗin ba, har sai Tehran ɗin dai ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium ta kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 wanda aka yi don hana ta haɗa makaman ƙare dangi. Biden ya ce Amurka na burin ta koma kan teburin tattaunawa akan makaman nukiliya da Iran wanda tsohon shugaban kasar Donald Trump ya yi watsi da ita ya fitar da Amurka. Yayin wata hira da gidan talabijin na CBS ya yi da shi a jiya Lahadi an tambayi Biden ko zai fara ɗage takunkumin don maido da Iran kan teburin tattaunawa sai ya ce a'a. ita dai wannan yarjejeniyar ta ba iran ɗin damar bunƙasa ayyukan sarrafa uranium da kashi uku da ɗigo shida amma a tsakiyar 2019 ƙasar ta koma bunƙasa shi da kashi hudu da ɗigo biyar sannan a watan da ya gabata ta koma kashi ashirin wanda hakan wani mataki ne da ta cimma tun kamin ta shiga yarjejeniyar yayin wata hira da aka yi da shi ta kafar talabijin shugaban addini ayatollah ali kumain ya ce idan amurka tana so iran ta koma kan alkawalin da ta yi dole sai ta ɗage duk takunkumin da ke aiki dubban masu zanga-zanga ne suka ba zama kan titina a duk ƙasan mayammar a yini na biyu don nuna rashin amincewarsu da juyin mulki da ya faru a makon jiya kana da neman a sako zababbiyar shugaba Aung San Suu Jerin zanga-zangar wacce ta fara daga sassa daban-daban na Yangon ta haɗe da yankin tsakiyar birnin da ake kira Sule goda? Rahotanni na nuna cewar dandazon mutane ne suka fita a biranen ƙasar da dama a jiya Lahadi ciki har da birnin Mandalay. Juyin mulkin soji ya saba wa tsarin demokaradiyya tare da tauye haƙƙin bil'adama. haka cin zarafi ne ga manufofin al'umma hakan ya sa muke adawa da juyin mulkin soji a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar Aung San Hamain yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka. Tun bayan ƙaruwar zanga-zangar a sauran sassan ƙasar a ranar Asabar, mahukunta a mayammar ɗin sun katse duk wata kafofin sadarwar intanet amma alamu na nuna cewar sun dawo da su a jiya lahadi labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington gundumar columbia hukumomi a haiti sun ce sun dakile wani yunkuri da aka yi na kashe shugaban Jovenel moise tare da kifar da gwamnatinsa a jiya lahadi yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan yaushe wa'adin mulkin sa zai kare. Harin na juyin mulki ne a cewar ministan shari'a Rockefeller Vincent. Mahukunta sun kara da cewar kimanin mutane 23 aka kama da suka hada da wani babban alkali da wani jami'in 'yan sanda. Ina godiya ga shugaban jami'an tsaron fada ta. burin waɗannan mutane shine su kashe ni amma burin su bai cika ba a cewar Moyes. Shugaba Moyes dai na jagorantar kasar ba tare da an bincike shi ba kuma ya ayyana cewar zai ci gaba da zama kan karagar mulki har zuwa ranar bakwai ga watan Fabrairun 2022 kamar yadda ya fassara kundin tsarin mulkin kasar wanda 'yan adawa suka ki amincewa lamarin da ya haddasa zanga-zangar neman ya sauka a kan mulki a ranar Lahadi. kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu arewa maso yammacin Najeriya. Inda Sheikh Dr. Mahmud Gumi da Farfesa Usman Yusuf ke ci gaba da ƙoƙarin ɗaukar kasadar shiga dazuka suna wa'azi da bayar da shawarwari ga 'yan bindiga da zummar tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Yunkuri na baya-bayan nan a dazukan Sokoto aka yi. Muhammad Nasir gare ka. Manufar wannan ziyara a rugagen Fulani ita ce malamin ya haɗu da masu ayyukan ta'addanci don jin korafe-korafensu kana da ya musu nasiha. sai dai lokacin ziyara a Sokoto ba a samu haɗuwa da 'yan bindigar ba. Iwodi da baji ɗin ma tun di ɓen sai dari, ja jada a e tun diɗe ko goto. Da yake na daga cikin wakilan ayarin na malam yan maganta da Fulani da suka haɗu domin tattaunawa. abin da ya ba su kwarin gwiwar furta wasu kalamai. suna na ardu Mai Duki nan dajin ga namu akwai dabobi ko shekaran ji sun koro 'yan farauta amma Allah daba dai ga ta nan dai da kawo nan tun bulla ga sunan suna dajin nan kai baka iya kidan ya daba sannan shanu ko shekaran ji sun gargadi shanu sun yi daji wallahi ban hulɗa da su gaskiya sannan wallahi ka gani ni nan ina cikin waɗanda suka son su kashe sai dai Allah ya kare ni sunana Sama'ila Umar kwarga ba kowa ya san Allah ya dare don da adam ya huta hmm. to yanzu wallahi mutanen mu nan ba su ko son dare shi hmm. don da zaran dare ko fara ta bugi gedin ka ko gamon ka aza haka ya kana to daga nan malamin Dr. Ahmad Gumi ya yi musu bayani manufarsa wuraren da aka san akwai taruwan rugage na Fulani mu je mu musu wa'azi mu ba su littattafai faɗaitar da su karatu da mun lura duk fitinar da muka shiga cikinta yanzu rashin karatu ne da ilimi Farfesa Usman Yusuf tsohon sakataren asusun kula da kiwon lafiya cikin rahusa a Najeriya yana cikin ayarin malamin kuma kusan kwana goma da soma wannan rangadin. Na tambaye sa tsawon wannan lokacin da suka yi suna wannan rangadin na rugagen Fulani me suka gano to abinda na lura mutanen nan mun basu ba mu san korafe su ba muna nan suna ta ta'adi saboda haka malam ya zauna ya ji su duka sannan ya musu alkawari ya ce zai je ya ga gwamna zai je ya ga sarakuna don suna ce ko ko shinkafa su iya shiga kai tsaye yan sa kai suna kashe su yaushe kabilanci ya shiga tsakanin bahaushe da fulacin wanda yanzu a ƙarshe dai ana sa ran malamin zai haɗu da shugaban ƙasa domin tattauna abubuwan da ayarin nasa ya gano da manufar samun mafita ga waɗannan matsalolin na rashin tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad ana tare ne da sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc ga yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. mahukunta sun ce sama da mutum ɗari da arba'in ne suka ɓata yayin da ake fargaba wasu sun mutu bayan da wani tsaunin kankara ya zaftaro a yankin himalaya da ke arewacin ƙasar indiya ya fada cikin wani madatsar ruwa a safiyar jiya lahadi lamarin da ya haifar da ambaliyar ruwa a kogin dual ganga ya kuma tilasta kwashe al'ummar wasu ƙauyuka da ke yankin hotunan bidiyo daga yankin sun nuna yadda curin kankara da buraguzai suke tafiya a tsakiyar tsaunuka yayin da kuma suke haifar da tumbatsan madatsun ruwan wanda ke arewacin jihar Otragan. Prime Minister Narendra Modi ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar al'ummar Indiya na tare da jama'ar Otrangan kuma muna sa su cikin addu'a. jami'an tsaron kasar somaliya goma sha biyu ne aka kashe wasu biyu kuma suka raunata a jiya lahadi biyu bayan fashewar wani abu a gefen titi a tsakiyar jihar galmudug a cewar mahukunta harin an kai shi ne a kusa da ƙauyen eldare mai nisan kilomita 28 yamma da birnin Samarib a lokacin da jami'an tsaron suka fita wani aiki a cewar jami'an Shi dai birnin Dusamarib na da nisar kilomita ɗari biyar da goma yamma da Magadishu babban birnin kasar Somaliya. Babban jami'in tattara bayanan sirri a garin na Dusamarib Manjo Abdulrashid Abdunur na ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a cewar ministan yaɗa labarai Ahmed Shirai Falge wanda ya tabbatarwa da muryar Amurka a harin. gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. wadda bankin duniya ya yi alkawarin bata rancen dalar amurka miliyan 500 don gyara bangaren wutar lantarki kamar yadda wani babban jami'in bankin ya tabbatar a wata takardar bayani. Madina Dauda gare ki. Darakta Shubham ya ce dalar Amurka miliyan 500 zai taimaka wajen bunƙasa samar da wutar lantarki ta inganta ayyukan kamfanonin rarraba wutar wato discos ta hanyar wani gagarumin shirin ma'auni da 'yan Najeriya ke bege tsawon lokaci. A nan kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati ya nazarin wannan bashi da yadda zai wa ƙasa tasiri. tasiri rashin samun irin wannan bashi yana iya kawo mana illa meye illan in aka riga aka sarrafa wutar lantarki ba yadda za a yi ajiye ta ba kamar ruwa ba ne ko mai na fetur ko iskan gas za ka iya ajiyewa in ka sarrafa wutar lantarki in ba amfani da ita ba za ta bace ne saboda haka ya zama dole a wurare da yawa da ya kamata a sa wayoyi a kai masu wutar lantarkin ko kuma a sa mita a basu wutar lantarkin a karɓi kuɗaɗen in ba an samu irin wannan an yi ba za a iya rinka samun matsaloli shi yasa wannan bashin kaman ya kamata a ce a ci shi. To amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Comrade Isa Tijjani yana ganin karɓan wannan bashi ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba domin an daɗe ana zuba zunzurutun kuɗi a harkar wutan lantarki a Najeriya amma bata canza zani ba. Ina ganin gwara bankin duniya ta fito ta gaya mana cewa tana da niyyar bawa kamfanonin raba wutar lantarki kuɗi a Najeriya. yi wa su su raba a junansu su kai 'ya'yansu makaranta a waje amma in dan zancen a inganta wutar lantarki ne ina ganin wannan zai zama wasa da hankali da yaudara da ɓaci rai kai mun gaji da gafara sabu. to sai dai ga jami'in hukumar rarraba wutar lantarki ta kaduna abdulaziz abdullahi yana son barka da samun amincewar babban bankin duniya a bisa hujjoji kamar haka. mun yi murna kwarai da wannan labari kamar yadda muka sha faɗi babban matsalar da dama harkan rarraba wuta ke fuskanta shine rashin biyan samun kuɗin da ya kamata a ɗauki manya-manyan ayyuka a yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, to kamar yadda aka ji, muryar Amurka ta yi rashin wakilinta a shiyar Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, wanda aka yi jana'izarsa shekaran jiya a bainar ɗumbin jama'a, waɗanda suka yi ta bayyana halayen kirki da sauran abubuwan koyi na mamacin. Daga cikin waɗanda suka yi magana har da mahaifiyarsa Hajiya Hajjabiba wadda ta ce marigayi Ibrahim na da hali mai kyau da son karance-karance na boko da na arabiya ta ce lokacin da yake yaro ba a jayayya da shi wajen batun zuwa makaranta. Ta yi wasu kalaman da suka zama tamkar wa'azi da ƙarfafawa. Ga Abdulluha Muhammad da ƙarin bayani. mahaifiyar marigayin cikin alhini da tattausar murya ta bayyana marigayin dan nata kamar haka kullum zai gaishe ni zai je zai ya ce muka gaisa da muka gaisa ya ce mini to muna hanyar bauchi za mu tafi bauchi jiya ne na ce to Allah kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya lokacin da kuma na ji an ce an yi asidin hmm. a kaza ana zagayawa na ce Allah ji kansa hmm. abinda na fada na ji Allah ya sa ya huta kowa da hanyarsa. Kalaman mahaifiyar marigayi Ibrahim Abdulaziz kenan da wannan kuma muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sa Ibrahim Abdulaziz yana cikin aljannatul Firdausi. Amin su Muhammad Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Amin Abdulwahab. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci 16, 25 da biyar kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa voahausa.com ko kuma sashin hausa hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkamar sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda har yanzu muna garin kyafi na jihar Nasarawa. Game da batun auren wata yarinya mai suna Basira, 'yar tsohon sarkin fadar keffi. Wacce sai bayan da aka daura mata aure kafin ta tare, aka gano mijin da ta aura yana dauke da cuta mai karya garkuwar jiki. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. Idan watakila mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata, inda muka fara duba batun basira ya tsohon sarkin fadar sarkin kefi Alhaji Shehu ya Musa. Duk da yake doka ce da mai martaba sarkin kefi ya saka, kan cewa duk waɗanda za a yi wa aure a garinsa baki ɗaya ango da amarya sai sun gabatar da shaidar yin gwajin cuta mai karya garkuwar jiki kafin dukkan limamai su ɗaura auren. An dai ɗaura auren basira da zaharaddin mai wada tare da gabatar da shaidar gwajin angon ita kuma amaryar sai bayan ɗaura auren kafin ta tare aka je aka gwada inda iyayen amaryar suka jajirce sai an hada da basira da zahardin an yi musu gwajin tare bayan da aka yi musu gwajin an samu shi angon ɗauke da wannan cuta tun daga wancan lokacin ne lamari ya lalace magana ta kai ga mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar wanda shi kuma ya mika batun ga mai martaba sarkin kefi domin ya samar da maslaha. Na takaita muku dai yanzu haka magana tana hannun gwamnan jihar Nasarawa injiniya AA Sule. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da yayan basira Jibrin Aliyu na CD ke ba mu labarin abin da ya faru inda muka ja birki a daidai lokacin da iyayen amarya da ango suka amince a ɗauki zaharaddin zuwa cibiyoyin lafiya kamar uku domin a tabbatar da sakamakon gwajin. Gobe ranar Lahadi kenan bayan an yi aure ranar Asabar. Gobe Lahadi da yarinya da uwanta uwan ɗakinta kenan da kuma shi uwan yaro da yaro su zo sai su tafi aje a yi musu gwaji a wurare guda uku saboda a tabbatar da sai hancin takardan da suka kawo da kuma wanda yanzu muka yi washe gari ranar lahadi kenan allah ya kai mu sai da aka zo aka kira su a waya aka jira su an yi magana kan karfe goma ne so da aka jira su har karfe goma ba su zo ba ya kai sha daya har karfe biyar na yamma ba su zo ba sai babanmu ya kira babansu ya ce to har yanzu fa kun ce za ku zo ba mu gan ku kun zo ba sai uban yaron ya bude baki ya ce ma babanmu cewa ranar lahadi a yi asibiti ba yin gwaji ranar lahadi sai babanmu ya ce to ai asibiti kaman angon 'yan sanda ne saboda shiftin ne ake yi ko da yaushe idan aka zo wa'yansu suna tafiya wa'yansu suna karfan wa'yansu amma me yanzu yake son ya yi sai ya ce mu babanmu to ranar monday ran litini kenan yana son za a zo a je a yi wannan gwaji daga wannan lokacin kenan da aka zo ranar monday ya yi ba su zo ba so har tuesday yi ba su zo ba litinin da talata ba su zo ba sai babanmu ya ce to mu kara ba su har zuwa ranar asabar mu gani za su zo ko ba za su zo ba in ba su zo ba sai mu mu je mu neme su to har allah ya kai sa muka kai zuwa ranar asabar ba su zo ba sai babanmu ya ɗauki yayi na guda biyu da kuma yayi na mata guda biyu da kuma shi kanshi sai suka tashi suka je gidan wannan mutumin uban wannan yaro da suka je suka same shi a gida sai suka ce mishi cewa to mun bari akan mun rabu akan za ku zo a zai je a yi gwaji kuma gashi har yanzu ba mu gan ku ba so me ake ciki game da maganan wannan gwaji da ake son a yi sai ya bude baki ya ce ma baban mu shi gaskiya maganan wannan gwaji ya riga ya yi mitin tare da famili din shi maganan gwaji ba za su kara je a yi wani gwaji ba kuma maganan aure babu aure tsakanin yaron shi da yarinyan mu wato ma'ana sun fasa auren sun fasa auren kenan so daga gurin sai babanmu ya kwaso da shi da yayin mu maza da mata sai suka dawo gida da suka dawo gida sai suka faɗa ma sauran jama'a daga gurin sai babanmu ya ɗauki ya sai tura mata suka kai musu kuɗinsu kuɗin sadaki da kuma kayan aure da su goro duk da suka kawo na aure sai aka tattara aka kai musu Ah, goro ba an raba lokacin wani aure ba eh to amma saboda dai mu fita hakkin su babanmu ya ce duk a saya wayannan abubuwan da suka kawo saboda a mayar musu da shi sai babanmu ya tambaye su to muna jiran ku turo mana da mukullin gida da za a je a kwashi kayan yarinya tun daga lokacin da babanmu ya dawo gida ba mu ƙara ganin su ba ba su ƙara ganin mu ba ba su ƙara zuwa gidanmu ba sai ni na samu labari akan cewa baban yarinyan da yaron da matan shi da kuma wata kanuwansu mace sun yi mitin a gidansu a kan cewa wai yaronsu duk yadda za a yi ya je ya nemi yadda zai samu ya kwanta da kanuwan namu saboda ya samu ta wannan cutan idan ya samu ta kaga bayan da aka iya kenan saboda haka dole a bashi yarinyar da aure ah, kun ba da labarin sun an fasa auren ba eh to sun ce sun fasa aure amma ba san me suke nufi da haka ba kuma tunda ba su turo mana mu zo mu kwashe kayan auren yarinya ba ashe abin da suke nufi kenan so daga gurin sai da na faɗa mu babanmu sai ce to abin da zai faru yarinyar nan a ɗauke ta a dawo da ita habuja gurin wannan uwan goyonta wanda allah ya mishi rasuwa amma matan shi tana abuja sai aka dawo da ita gidan da aka dawo da ita kenan gidan to sai daga gidan kenan sai yaron ya fara bibiyanta ya yi samu labarin an dawo da ita abuja eh to ka san da yake duk muna zama a gari ɗaya ne kuma da yake a angon namu akwai abokanan shi so yana iya sanin abubuwan da ke tafiya duka gaba daya ƙarike dai a cikin abin da yake faruwa suka ya samu ya juya hankalin kanuwan namu ba ta san abin da take ciki ba komai aka ce mata sai ta ce e sai dai kurin duk abin da ya mace ya ce mata shine ake take magana a kai so da wannan lokacin sai ita uwan goyonta ta ce fa ga yaron nan yana bibiyan yarinyar na yana zuwa har gidansu a abuja da ta samu labari haka sai babanmu ya ce to a dawo da yarinyar garinmu ta zauna a gurin shi wato mana kun yi na cewa an mata magani kenan da ake faɗa eh haka ne so sai aka dawo da ita gida muna ta kokarin neman mata taimako don abun ya zama mata kaman abu na shedanu haka so ana ta kokarin mata taimako kenan sai wani rana yariyan ta tashi ta je gidan a cikin azumi wannan azumin da ya wuce nan yariyan ta je gidan ta je gidan ya'anta ta taya ta aikin abinci na azumi ka san irin hausar ku ta kifi me ya'anta eh, eh, yayanta so da ta je ta samu yayanta a gidan yayan sai yayin tana zaune da ita suna aiki a kicin sai aka ce mata an zo ana neman ta a waje fitan yariyan da ta yi sai ta nemi yariyan ta rasa sannan sai makwacinta suka ce ai wani ne ya zo a cikin moto mai bakin gilashi ya ɗauke ta so da wannan daman muka fara neman kanuwan namu muka je angon 'yan sanda muka yi report ba mu ganta ba kafin muka zo muka ce to waye first suspect da muke tunani a kai shi wannan yaron ne tunda mun samu labari yana bibiyanta so daga wannan muka faɗa ma 'yan sanda 'yan sanda muka ba su namban shi a kefi suka kira shi ya ce yana abuja akan cewa zai dawo ranar asabar so ranar asabar ɗin kenan muka haɗu tare da shi da 'yan sanda a police station ya rubuta statement akan cewa shi bai san gurin da kanuwan mu take ba amma daga baya ya ansa cewa eh 'yan sanda suka ce ga namban wayanka ga nata kai ne first suspect kuma second suspect duk ga nambobin ta kuna communicating tare saboda haka kuma an ce an gan su a abuja a wani gurin da ake sai da gidan abinci haka so da wannan ya ansa cewa eh haka ne zai kawo yarinyan washe gari so washe gari aka ce mu haɗu angon 'yan sanda zai zo da yarinya so da wannan dama dai aka ba da haƙuri daga gurin muka ɗauki yarinyar mu muka koma da ita gida labarin da ya ci gaba ganin cewa iyayen basira sun mayar wa da zahardin dukkanin dukiyar da aka kashe na aure ciki har da sadaki kuma iyayen basira sun sake aurar da ita ga wani mutum da ba shi da wannan cuta mai kare garkuwar jiki daga baya dai an sace basira a sabon gidan aurenta aka kuma shiga neman ta ruwa a jallo daga ƙarshe basira ta bullo a fadan mai alfarma sarkin musulmi wanda shi kuma ya miƙa batun ga mai martaba sarkin kefi idan allah ya kai mako mai zuwa za mu jirga bakin mai magana da yawon fadar sarkin kefi kan yadda aka yi ɗauki ba daɗi har da yunkurin raunata mai martaba da fashashen gilashi a fadarsa yanzu a madadin nasiru adamu kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya to a gaida abban iro Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. an da ji cewar shugaban amurka joe biden ya ce ba zai ɗage takunkumin tattalin arziki da aka ƙaƙabawa ƙasar iran ba har sai Tehran ɗin ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium ta kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 wanda aka yi don hana ta haɗa makaman ƙare dangi. Dubban masu zanga-zanga ne suka bazama kan tituna a duk ƙasan Myanmar a yini na biyu don nuna rashin amincewarsu da juyin mulki da ya faru a makon jiya. Kana da neman a sako zababbiyar shugaba Aung San Suu. Hukumomi a Haiti sun ce sun dakile wani yunkuri da aka yi na kashe shugaban kasar Jovenel Moise tare da kifar da gwamnatinsa a jiya Lahadi yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan yaushe wa'adin mulkinsa zai kare. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi. karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin. Da hero Dodo ne da ya haɗa mana. Sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.